الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya bamu lafiya kuma ya azurta mu da sake dawowa wannan masallaci mai tarin albarka don gabatar da karatu da ya shafi iyayenmu mata da kuma ya shafi addininmu ga baki daya muna kan bayani dangane da matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi alaihi salatu wassalam ya auri mata kuma matan nan sun buga darasi da misali kyakkyawan misali a rayuwa ta yanda suka bar wa matan duniya koyi shine muke ta ƙoƙarin mu karanta me suka yi don iyayenmu mata su koyi da ainihin wato rayuwarsu um, nana aisha aurenta da annabi aure ne na buga misali kwarai da gaske nana aisha tana cewa na kasance tare da annabi sallallahu alaihi sallama ban gushe ba ina yarinya karama amma karancin shekarunta bai sa ta yi shirme da matanmu yau suke yi a gaban mazajensu ba da wauta da matanmu suke yi a gaban mazajensu har Allah ya bata shekarun da ta samu girma ta samu faham ta samu idrak ta zamanto ita ce shugaban matan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ita take juya sitiyarin gidan annabi gaba daya ita take tsara ya ya kamata a yi duk da cewa ga shekarunta bai kai ya kawo ba a duk matan annabi babu matar da ta kiyaye ta haddace yawa yawan maganganun manzon Allah in ba Aisha ba in kin ga dama ma kya iya cewa a duk duniya babu matar da take da ilimin na Aisha haka imamu zahabi ya faɗa yace ba a yi mace mai ilimi da karatu irin na Aisha ba ku duba shekarunta duka duka nawa take kwana nawa aka aure ta amma ita ce masaniya dangane da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam ga koyi da abin da annabi yi ga tsayawa akan hakkin aure hakka qiyam ta rufe idan mata gaba daya ta rufe kofa ta toshe baya ita a zamaninta ta cancanta a yi bayanin ta cewa ta yi rayuwa hayat zaujiya sa'ida rayuwa ta aure mai albarka kuma lalle ta nuna manzan Allah ita ɗin yarinya ce mai tarbiyya ba a taɓa samun wata mace a duniya babbar mace da ta samu matsayi irin na Aisha ba tun farkon rayuwarta har ƙarshen rayuwarta alheri take sawa a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama tana ba mu labarin yaya annabi yake rayuwa kar ku ɗauka rayuwa ce ta kuɗi rayuwa ce ta an samu yalwar abun duniya a'a wata rana suke cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksifuna alahu annabi alaihi salatu wassalam saboda talauci da rashi wallahi da kansa yake ɗinke takalminsa kun ji wannan magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau gashi da kansa yana ɗinke takalminsa takalminsa ya tsinke ya ɗinka ta ce ni kuma a gidan nan na wayi gari ina yin saƙa saƙa da kuka sani irin na mata saƙa riga saƙa hula saƙa ta ce ina yi ta ce wata rana na kalli fuskar annabi sai na ga goshinsa yana kyalkyali na ga kyalkyalin goshinsa yana haifar da wani haske ta ce wallahi wannan abun sai ya kiɗi da ni annabi da ya ganta sai ya ce ke ke koya aka yi kika kiɗi mai yanzu haka ta ce ya rasulallah kallon ka na yi naga irin ni'imar da Allah ya baka haske yana fita daga goshinka ga ga annuri wannan wato yasa na mai na ruɗe ta ce da wani mutum da ake ce da shi abu kabirin al-hudali wani mawaƙi ne da ya ganka to da ya san cewa kai ne ka fi cancantan ya yabe ka a cikin waƙarsa abu kabirin huzali mawaƙi ne da ya yi yabo yana yaban fuskar wani sai annabi yake cewa to me ya faɗa ku duba hikima ta wannan matar kawai fa suna zaune da shi kawai take so ta yabe shi ta gaya mai abin da zai ji daɗi sai ce wa iza ai gashi ne sai ta ce gashi yana cewa wa iza nazarta ila asirrati wajhihi barakat ka barqil arid al mutahallili tace idan kaga yanka yankan goshin fuskar shi sai kaga yana kyalli kamar wani abu wanda yake mai mai walwal da wuta ce to ba kai yake nufi ba amma da ya ganka to da ya san ba wani mutum mai haske da annuri a fuskarsa irin kaya muhammadu ta ce wallahi ina gaya wa manzan Allah wannan maganar sai ya jefar da abin da ke hannunsa ya tashi ya miƙe ya kama fuska ta ya sumbance ni a tsakanin idona da goshina saboda tsabar ya ji daɗin maganar da na gaya masa ya ce Lahu khairan ya aisha ce ma sururci minni ka sururi minki yace Allah ya miki albarka ya sakanta miki da alkhairi baki ji daɗin aure na ba kamar yadda ni na ji daɗin aurenki ina so in gaya miki ni na fi ki jin daɗin zaman auren da muke yi da ke me yasa annabi ya gaya mata wannan saboda ta iya amfani da kalmomi na ɗaukar hankali da yaban miji wanda yau matanmu suna buƙatar su je makarantar da za a koya musu waɗannan kalmomi na mutunci ba irin matar bahaushe matar ba ne ba idan suka zauna in dai mijinta ya zauna da ita in dai za a yi minti talatin to in Allah sa da minti goma sha biyar faɗa ake yi da habaici ko da miji ya zo ya zauna ba ki da aiki sai faɗan matsaloli ni wallahi gidan nan ma al'amuran da muke ciki ba a cewa komai me ya faru to ba magi yau shinkafar mu kwana nawa da karewa dabaru kawai nake ga kayan makarantar bebi sun lalace ga wance an koro ta a makaranta ga wannan ɗina za ta yi biki ma ni ban bata komai ba ga anko da nake so ka yi mun ga kaza aikin ki kenan idan mai gidan ki ya zauna ba ki da aiki sai faɗin bukatu da shegen neman kuɗi ke baki iya a zaman hira da ke ba kin taba zuwa mai gidanki kawai kika zauna kika faranta mara yake ce kika ce bari ki gaya masa maganganu na ɗaukar hankali wata rana ma bai yi niyya ba ma ya miki kyautar dubu biyar kawai haka kawai ya gaya ya zaro ta ya baki kawai to baki da kalmomin namiji wallahi idan an masa zai yi a ah, ba suna zuwa in suna neman aure su kashe wa 'yan matan su kuɗi ba yan matan zamanin na masu shegen wayo in saurayi ya zo ta gaya masa kalmomi na ƙarya wallahi ni yau inda ka zo gidan nan da sai an kai ni asibiti kaji ba wai da bai zo ba kuma ta san zai zo din ne kuma wallahi in bai zo ba abin da zai same ta da ba ka zo ba da sai an kai ni asibiti da kai nake tashi da kai nake kwana wannan fa yar budurwa ce tana waje bata shigo gida ba tukunna ita kuma ta gidan tana nan tana kassara mijin tana sassare shi kullum fada kuma ita ma ta gidan ta wannan maganganun na soyayya na ƙarya ai soyayya kam sai an shiga gida amma wannan na kyalkyali na bakin titi a ta ribibi a yi ta kaza a yi ta kaza to amma matan auren su yi fi kamata su yi to ba sa yi to ba dole ba ya je an gaggaya masa kalmomi ana gaya masa yana Allah yana jin daɗi ya rinka sakin kuɗi ba wallahi tallahi sai ya zo ya ce da wallahi ba zai yi matarsa ta aure ba saboda mai ana wasa shi a can ana faɗa mai kalmomi a ta tura masa text message ke kwafa kin taba mijinki ya tafiya ko baya nan kina masa text message na nuna masa kauna kina faɗin maganganu na faranta rai gani kike fa zaman larura ne Allah dai ya hada ki da shi bayan da za ku yi kawai a je gungura a tafi kaman dai ko a rayu ko ba za a rayu ba Allahu alam ita ko waya bini bini kuna tare da kuna tare da kuna tare da mijinki ma tana kiransa in kin ga miji ana kira yana kip yana kashewa da an kira ya kashe to ki dan matsa kusa ki gani ko dai ki ga sunan maryamu ko hawa'u ko kande ko binta ko dudu ko habiba ko wacece ko wacece ko kuma kiga da yan ana dagawa ya ce bari zan kira zan kira ba network ba network wallahi akwai network ta kira shi ne ba zai iya magana a gaban ki ba to ba cewa ne aje a sa ido ba yawa labari ne nake baku a nan gudun kawai Allah kiyaye Allah ya sa matan musulun ka rinka fahimtar irin waɗannan abubuwa Allah ya ji kanna na Aisha na na Aisha Allah ya yarda da ita an ba da tarihi kuma mace ce wato mai ciyarwa gabar magana ta biyu kenan akwai ciyarwa akwai taimakawa na na Aisha rayuwarta ta yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayuwa ce wacce take ta nuna tausayi wa sauran mata da kuma al'umma gaba ɗaya kuma Allah ya taɓa jarrabar su wata rana Allah ya ce duk wacce ba za ta zauna da annabi a cikin ku ba ta kama gabanta ta tafi gidansu Alƙur'ani yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna hayatar ad-dunya wa zinataha فتعالينا أمتعكن وأسرهكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات للمحسنات منكن أجرا عظيما أتشين سورة العذاب آية 28 زوا 29 الله يتي يا كي النبي كجايا وما تنكا جايا وما تنكا إذا دنيا كتي نيما da kwalliyar duniya to ku zo zan jiyar da ku daɗi in ji Allah amma fa zan sallame ku zan sake ku Allah ya ɗauki nauyi shi ma zai sake su da kansa amma saki mai kyau ko kuma shi manzan Allah ya sake su saki mai kyau Allah ya ce ya gaya musu wannan aya ta faru ne lokacin da mata annabi suka zauna kowa ta kawo bukatunta kowa ta ce wannan ta ce kaza take so wannan ma ta ce kaza take so wannan ma ta ce kaza take so suka ta faɗin matsaloli na duniya suna bukata annabi ya zauna ya ga shi dai Allah bai bashi wannan kuɗaɗe da za a yi wannan hidima ba suka tada masa hankali a gida kamar yadda mace take tada hankalin mijinta akan abun duniya ta je ta rikirkito wani abu na kuɗi ta sani albashin mijinta duka duka bai wuce dubu ashirin da biyar ba ko bai wuce dubu goma sha bakwai da ɗari biyar ba sai ta je ta yi masa rikicin dubu ashirin ya za a yi dole kuma ya mata in ba ka ba ya gani a miyar sama zai sha wahala su ta wasa su ta gara maza a miya a zo a maka miyar da kana ajiye ta za ka fara hango hularka a ciki kwarai da gaske tana kyalkyali sama ruwa ƙasa garin kuka can ƙasa ƙasan tattasai da tumatir a tsakiya kuma daddawa an faffasa ta gida biyu uku uku ka ɗiba ko kar ka ɗiba kai ka jiyo ita ku ta juya ta ɗan yi waina nata ta ci da 'ya'yanta kai kuma an zo an danna maka in kai magana ta ce maka abin da ka kawo ne ka gan shi a cikin kwananka Allah ya ce idan kuma Allah kuke nufi da manzon Allah da gidan lahira to Allah ya tanadar wa masu kyautatawa a cikin ku lada mai girman gaske to ko dai ku zauna ku yi haƙuri da talauci a gidan annabi da a iya zama a yi wata biyu ba a ɗora tukunya ba zama haƙuri ko kuwa za a sallame ku sai ki zaɓa manzo Allah sallallahu ya zo ya bi matan nan ɗaya bayan ɗaya ya ce to ni dai ga abin da Allah ya ce in gaya muku ya zo ya fara da na Aisha Ya ce ya Aisha inni uridu an a'ridu alayki amran uhibbu an ta ta'jali fihi hatta tastashiri abawayki ya ke Aisha ni ina so in bijiro miki da wani abun da bana so ki gaggawa in na gaya miki maganar nan karki gaggawa ki je gida ki nemi shawaran iyayenki tunda al'amarin nan rayuwa ga abin da ya ta bayyana da na Aisha sai ta ce me wannan abun ya manzon Allah sai annabi kawai ya karanta mata wannan ayoyi guda biyu na suratul ahzab ta ce to abin kuma har ya kai ga maganar saki sai ta ce a ya rasulullahi astashiru abawayya yanzu ya manzon Allah a kanka zan je in nemi shawaran iyayena wai in ci gaba da zama da kai ko ka sake ni ka ba ya Allah ta ce wallahi na zaɓi Allah na zaɓe ka na zaɓi lahira ba inda za ni ina nan to bari ku ji Allahu akbar kuna so ku nutsu ku fahimci wannan zance bukatu ne aka miƙa annabi mai su yawa har da ita kuna ji na ko Allah ya ce to tunda abin nan ya zama haka duniya ake so to shikenan ka gaya musu kawai ko su yi haƙuri ko kowa ta tafi gidansu annabi ya fara zuwa yace bari in gaya miki Aisha ni fa Allah yace ko in sallame ku ko ku zaɓi Allah da annabi da lahira ko ku haƙuri da zaman da zaman rashi nana Aisha ta ce a a a ni kam ina nan ba inda za ni ina matsayin matarka yanzu ke in ba sa'a ba in mijin ke zo miki irin wannan magana wata rana ya ce shi fa wannan rayuwa in ma kin ga ki tafi gida ma ki tafi kafin ya rufe bakin sa kin gama hada kayan ki sai ki je ki je ai ya ce ki tafi ki me neman kuka ne aka jefe shi da kashin awaki baki ya cewa mai gida me ya zafi ko mijin ki ya rubuto miki takarda ya baki saboda ransa ya baci karbewa kike yi me kun ki ce a a a takardar me karbi mana ki ce a a buɗe ta in gani ni fa takardar nan ban sani me ke cikin ta ba ko maza kuna ba da takardu akwai matsaloli a ciki ki ce buɗe ka karanta karbi na ce miki ki ki ki karba idan kika san saki ne ki ce a a me zafi har da rubuta saki wallahi ina kaunar ka ina son ka akan me Allah ya huci zuciyarka Allah baka hakuri ne ah, me fi zafi kai da Allah kai abin nan kai baka san wasa ba ni wallahi ma sai daga baya ma nazo ne da na sani da na sani ma da ba mu jayyan nan da kai ba ka kwantar da hankalinka ai ina nan tare da kai tip da taya yawwa sai ki ce da ni da kai mutu ka raba yawwa in ka ga mun rabu kabari ne zai raba mu wallahi ko ya rubuta sai ya ji jikinsa ya sanyi amma tsayar ku da an ba ku cafkewa kuke yi sai ku karbe ku je ku yi ta kuka a gida daga baya ku zo kuna aiko wa malam takarda malam iyayena sun kashe min aure na wallahi kiji ji tsoron Allah idan ya bayar ki bashi hakuri tunda kun san a duniya ba abin da kuke yi irin saki to kada ku yadda a sake ku idan ma ya saken in ya sake din ma ki ce dan Allah dan Allah kai hakuri ki tsuguna ki sumbanci kafarsa kafafa ba ma hannu ba ki ce dan Allah ka riba mun asiri ka yi haƙuri Allah ya taimake ka ni ne da laifi ko ke ce da laifi ko shi ne da laifi ki ce ke ne da laifi saboda zaman auren naki wallahi ya fi rabuwar ku na sani za ku ga wannan maganar nake gaya muku kuna ga kamar a ai kaza kaza ne an nuna goyon bayan maza ko na to dole a goyi bayan maza saboda igiyar auren a hannunsu take kuma dole ka lallaba su dole a lallaba su daidai gwargwado kar ki yadda ki bari sallama ta zo ki karɓi sallama yanzu mutum sai a zo a wurin aiki a sallame shi shike ne ya karɓa da murna in dai da yadda za a juye da takarda an sai a juye da ita yi a cikin mazaje guda goma wallahi in za su yi sakin nan a maida musu wallahi wasu din za su ji tausayi ba za su yi zartar da sakin ba amma dai ku ƙara tunani ku ƙara tunani babu mace mai hauka irin matar da kama take neman mijinta ma ya sake ta ma da wani abu ya faru ni ka sake ni ni ka sallame ni ni na gaji da wannan zaman gida ni wannan wulakanci ba zan iya ba wallahi wannan koma gidan iyayena inda suke so na ayya iyayenki suna son ki ne kina yarinya kafin ki aure irin wannan son amma yanzu bayan kin yi aure suna son ki ne amma a gidan mijinki in tsautsayi ya kwashe ki kika kashe auren kika koma gida ha za ki sha mamaki in ba sa'a ba wallahi tallahi mahaifiyarki ita za ku fara fafatawa da ita a fara kwashe dumame kafin ki tashi daga bacci tukunna in wani abu aka kawo a gida kina gani a hana ki da ke da yayanki a ce aina yayan gidan ne waɗannan kuma ubansu su ma ya kawo musu kar ki yadda da wannan wulakanci duk gatan mace wallahi gidan mijinta nan ne zaki toya abin da kika ga dama ki dafa abin da kika ga dama ki abin da kika dama gidan mijinki ne inuwar ki ce to amma wasu matan ba tunani ta biyo shi ta ce ni ka sake ni yace wance ki daina wannan magana ba na son magana sakin nan ka sallame ni kawai in kai dan halal ne ka sallame ni ta kira sunan tsohuwarsa idan wance ta haife ka da cikin halal ka rubuta mun takarda ka sallame ni wancan hadda zagi an zage ka din ta biyo shi a kofar gida ka rubuta mun takarda ta ɗauko takarda da biro da kanta idan ɗan halal ne kai in dai ba ɗan zina ba ne kai dan Allah ka fita gidan nan sai ka sallame ni ya ce to shikenan ba takarda ta ɗauka ta bashi a sauran kofar gida zauren kofar gida fa ta bashi takarda ya ɗauki takarda ya rubuta ya ce shi wane wane ya sake wance saki ɗaya ya dunkule takardar sa yana ɓace yana karkarwa ya ba takarda ya fita bai san inda ya nufa ba tana karban takardar nan ta duba ta ga saki ta ta ɗora hannu aka wayyo Allah yanzu saki na kai wallahi kuwa abun abun mamaki ihu da kuka yanzu kai dan an ce ka sakin shine ne za sake ah ta kama surutu tana wane ne shi ko tuntunin yayi nisa ta je gidansu da kuka ta shiga gidansu wance me ya same ki shiru ta kiba da labari wance me ya same ki yau rashin lafiya mai gidanki hadari yayi koya sauransu ana wannan tana birgi ma fa ta jefa uwarta takardar ita ma uwarta tana ganin takarda ta ce inna lillahi wa inna ilai Allah ya isa wani kam ya ci mutuncin mu wane ya cuce mu wane ya mana kaza ki ji fa sharri kai ai lamarin Allah dai sauƙi kawai don Allah ku taimake ni ku gyara Allah ya taimake ku ku gyara to bari mu dawo labarin Aisha yanzu kan ba ta ce ta zaɓi Allah ta zaɓi manzon Allah ba sai na Aisha ta ce to kaga wannan magana da ka zo ka gaya min tunda dukanmu Allah ya saukar da ko mu zaɓe ka ko mu tafi gidajenmu to dan Allah kakka yadda ka gaya wata mace cewa na zaɓi zan zauna a gidan nan kakka gaya mata kamar ba ku gane ba ko an gane ta ce masa to kar kuma idan ka je ɗakin wata ka ce in ta tambaye ka ni mai na zaɓa kakka faɗi mai na zaɓa kawai ka kyale su haka annabi ya ce ta ni kuwa la tas'aluni imra'atun minhunna illa akhbartuha inna allaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annita walakin ba'athani mu'alliman muyassiran ko muyassaran hadisin muslim kitabu talab annabi ya ce ni ku wallahi in wata mace ta tambaye ni me Aisha ta zaɓa? ni ku sai na zabi kin ce kina so ki zauna da ni dan ni Allah bai turo ni mai ta'annuti ba mai tsanantawa mai kuntatawa ba ni Allah ya turo ni ne a matsayin malami mai karantarwa mai sauƙaƙawa yanzu ke me kika fahimta a wannan zancen kishi ne fa na mata ya kamata alal aƙalla a samu wanda za su ɗan ragu ko ba haka bane ba to haka kuke haka kuke yanzu mace fa za ta zo fa dakin mijinta ranar girkin mijinta ta yi wa mijinta ta yi wa mijinta abinci mai kyau ko ta dan saya masa wani abu sai ya gama ci ya wanke hannunsa zai koma ɗaya ɗakin kuma sai ya ce to wannan fa kaga sirri na ne abincin nan da nake maka da wannan abin da nake ma sirri na ne ni wallahi ba abin da na tsana irin ka je wajen yan uwana abokanan zamana kana cewa ai ina ma kaza ina ma kaza ba ruwanka kin ga wannan da ta in suka zo tsakar gida sai ta nuna ba ta yi wa mijin komai su kan mijin ma za ta rinka yi ka ai mutumin nan namu sai dai hakuri, a bugi cikin kishiya kenan ita ma ta saki jiki su zazzage shi da ita sai ta koma in ya zo kuma ta nuna masa ba yi da sama da ita na taba baku labarin wani mutum da da aka kawo mana fatawa cewa yana da mata hudu amma saboda tsabar rashin tsoron Allah kullum da Ramadan sai zo yana lalata musu azumin su mata hudu fa sai ya bi su duka sai ya alakar aure da su abin nan ya gagara aka kai fatawa wajen wani malami an yi wa'azi an yi wa'azi abu ya gagara bini bini da ranar Allah da Ramadana sai ya kewayo ya zo duk ya lalata musu azumi ana yi akwai maza masu wannan ni da kaina na akwai sulhu da nayi na wani mutum da shi da matarsa ta ce ni matsala ta da shi wannan mutumin ban san sau nawa ya karya min azumi da Ramadana ba wannan abun ya buga mun kai kwarai da gaske ce yanzu musulmi mai musulunci da kalmar shahada ya zo ya yaudari matarsa ko ya sa matarsa sai ya alakar aure da ita a watan ramadana wannan butulci da lalacewa ya yawa kwanan nan a cikin ramadan nan kwanan nan duka a satin farko daga wani gari shi ma wani ya bugo mun waya wai wani ya zo wai ranar da aka yi ruwa an yi ruwa ɗaya cikin kwanakin da aka yi na ramadan wai an yi ruwa wai bayan asubahi wai ya dawo sallah ya je alaka da matarsa wai wallahi mantawa suka yi wai sai da rana wai suka tunana ce ƙarya kuke yi maƙaryata na ce ka je ka tambaye shi na ce wani ne bugo mun wani malamin su ne ke tambaya ya ce wannan fatawar ta fi ƙarfinsa na ce ka je ka tambaye shi ya rantse da Allah ita mata ba ta sani ba yan renin hankali duka duka azumin nan ba a fi guda hudu biyar aka yi ba wai gaba ɗaya sun manta wata ramadana ne gaba ɗaya ita ma matar akwai nau'in munafurci a tattare da ita ana neman malam ya bada fatawa na ce ka fara tun azumi da ɗaya. kowace ita sai ta yi shi yayi wannan ai shedanci ne wannan da wulakanta watan da tozarta shi ba kya fita daga gidan ki gudu ki ruga da gudu to za ki bari ya miki barna don wannan barna ne so a gurin abin da nake so ku fahimta mata akwai nau'i na kishi a tsakaninsu dangane da alaƙoƙinsu da mazajensu kowa so take ta rubta 'yar uwarta ita ta ɗauki credit ɗin ita kuma wancan ta ɗauki matsala da na aisha abun koyi ne kwarai-kwarai da gaske a wajen ilimi karatu dai kam karama ku tambaya kawai in dai babi ne na ilimi da karatu karab kacab didduka ba matar da ta kai na na aisha ilimi a cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallama ta gama karanta manzon Allah ta san halayensa ta haddace hadisansa tana daga cikin waɗanda suka fi kowa haddar hadisi a duniya kamar yadda imamu zahabi ya faɗa Allah ya ji kanta da rahama duk mutumin da yake son matarsa ya so matarsa ta yi koyi da aisha a babin ilimi ya so matarsa ta yi koyi da aisha a babi na kyautata miji shi sa Allah ya taimake ta ta zamanto ita kanta maktaba ce ilmiya wata laburari ce mai zaman kanta Allah ji kanna da Aisha Allah ya mata afuwa Allah ya mata rahama a yanzu um, za mu karanta wani abu na Falalata da aka ambata na farko dai ku sani na Aisha fa zaɓin Allah ne na na Aisha aurenta manzon Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓin Allah ne saboda a cikin mafarki aka nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganta aka ce wannan matarka ce mun kuma faɗa kun ji bayan wannan akwai riwaya da ta zo an ce ma saboda falalarta Allah ya nuna mata jibrilu mala'ika jibrilu kamar yadda riwaya ta zo daga imamu ahmad a cikin fada'ilu sahaba da ibn abu shaiba shi ma ya ruwaito aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wata ran na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora hannayensa a kan wani doki yana magana da wani mutum sai ta ce da shi ya rasulallah na ganka ka ɗora hannunka a kan wato dokin um, dihiyatul kalbi wannan dihiyatul kalbi ɗin sahabi ne babba sahabi ne mashahurin sahabi wanda mala'ika jibrilu yake zuwa wajen annabi da sifarsa da kamansa ta ce annabi na ganka ka ɗora hannunka kan dokin wannan sahabi ya ce kin ganni a wannan lokacin ta ce kwarai na ganka kana magana da wani mutum sai manzan Allah ya ce da ita to albishirinki za ka jibrilu alaihi salam wa huwa yuqri'uki salam ai wannan wanda kika gani ina magana da shi ai mala'ika jibrilu ne kuma ya ce ma na gaishe ki nana aisha a take take cewa ka gaya masa shi ma wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ta maida masa sallama ta ce jazawallahu khairan min sahibin wa dakhil fa ni'mat sahibu wa ni'mat dakhil ibn shahin ya ruwaito daga anas Allah ya kara masa yadda ta ce wata rana manzan Allah ya tsaya yana sallah a gidan Aisha din Anas kai yake cewa manzan Allah yana sallah a gidan na Aisha sai Aisha take cewa ni fa yau na ga wani mutum mai sifa kaza da kaza da kaza ni ban gane waye wannan mutumin ba ta ce na gaya wa annabi labarin wannan mutumi da na gani sai manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake ce da ita ai wannan mutumin da kika gani ai mala'ika jibrilu ne da ya zo kuma fita ya yi ya zo zai shiga gidan sai ya fita sai ya ce abin da ya sa ya fita ya ƙi ya shigo ɗakinki shi mala'ika ya ce mu mala'iku ba ma shiga gidan da yake akwai kare ko akwai hoto ashe a lokacin a ɗakin na na aisha akwai wani ɗan kwikwiyon kare ta dalilinsa mala'ika jibril da ya zo kawai sai ya wuce ya ƙiya shiga annabi ya je ya ɗauke wannan ɗan ƙaramin kare wannan ɗan kwikwiyo ya yi waje da shi daga gidan yana yin waje da shi sai ga mala'ika jibril din kuma ya shigo gidan a nan gurin kya iya cewa na na aisha saboda falalarta mala'ika jibril ma ya shiga ma ɗakinta darasin da za mu ɗauka a nan shine matan da suke liƙe hotuna a ɗakinsu a yi haƙuri fa yau kam sai mun haramun ne ajiye hoto a ɗaki ko a falo liƙa hoton mai gida hoton shugaban ƙasa hoton gwamna hoton ciyaman hoton wani ɗan siyasa ko hoton ki da ke da mai gida lokacin kuna yarinta kina 'yan mata yana saurayi ya ɗauki hoto lokacin ya yi ana ciko ya sa hula haka ga gashi ya sa hannu ya riko ki nan ke ma ki riko shi ana abin nan an dauki hoto wai tarihi yaran ku sa tashi gani ce tab lalle babanmu da mamanmu yan iska ne da ke nan, yaran zamani haka za su faɗa to ai iskanci ne wannan in kun yi ma ba ya ku ɓoye shi ba ka zo ka liƙe ka ga mutum da girmansa da mutuncinsa ya tara 'ya'ya ana neman jikoki ya ɗauki hoto ya liƙe hotonsa da shi da matarsa suna yara ƙanana irin ɗaukan hoto na yarinta wani ya jinginu a jikin wance ita ma ta jingina a jikinsa haba da Allah wannan abun kunya haba da Allah abun da yanzu ba za ka iya yi ba a gaban 'ya'yan naka sai ka bari a ga hotonka ga yadda kake yi da matarka duk da cewa matarka ce Allah saka da alheri amma ana abun kunya da me ya kama to ko ba ma wannan hoton ba common hoto kin zo kin ɗauki hoto kin sa dambara jambaki irin na shekara goma da suka wuce ya ga kawo gashi nan kina zazzara ido kamar yan ɗana kamar yar bebi kin sa nan kin sa nan kin ɗauki hoto kin zare ido an liƙe ki mala'ika ba zai shiga ba duk gidan da yake akwai hoto a rataye ko gidan waye ko mun malintarsa mala'ikar hama ba zai shiga ba in ji annabi ba in ji ni ba innal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala sura Lallai mala'iku ba sa shiga gidan da yake akwai kare ko akwai hoto da gidan da yake da kare da gidan da yake da hoto duk dai hukuncin su mala'ikar rahama dai bai zai shiga ba idan mutuwa ta zo miki dai babu mala'ikar rahama kam yanzu dan Allah ko anan kaɗai turawa ba su gama da mu ba dan Allah ba su kammala da mu ba a wannan kawai ki shiga ɗakunan mu yau ku gani hotuna dai hotuna dai ba a cewa komai wallahi na rashin kyautawa hotuna wasu ma wato kazantar hotunan ma ta isa wallahi to ko ba kazamin hoto bane ba ki sani kin kori mala'iku a ɗakinki sai ki je ki isarwa mijinki da sako hotunan da kuka liƙe na wani gwamna ko wani shugaban kasa gwamnan da bai san da ku ba bai san ma akwai wata halitta irin ku ba hoton wani ciyaman ko wani dan siyasa mai neman kujera ya hau kujeran yana can yana cin daɗi shi da iyalinsa ya manta da ku ku kuma an bakku da liƙe hoto akwai haɗari matuƙa wallahi haka masu kiwon karnuka ko waɗanda suke ajiye karnuka a gidajensu ajiye kare koran mala'ika shi mala'ika kan baya son kare yaya za ki ki zo ki bari yaran gidanku suna ajiye miki karnuka ko mai gidanku ya ɗauko kare ya ajiye muku wai mai gadi to ya muku gadi ya hana mala'ika shiga mai ribar wadda Allah idan an je gida yau a tattare hotunan nan a zuba su karkashin kujera a tattare hotunan da aka sa a falon nan da illajimen illajimen da aka saka a zuba su karkashin gado a rufe su ko a sa su buhu ranar da aka tashi ana so a gansu a tana tarihin aji a buɗe a gani amma a liƙe a falo kam bai halatta ba kuma kowace malami ne fa kowace malami ne ba wani malamin da aka ce ya halatta a ɗaura hotonsa kuma ya kamata ku sani asalin bautar gunki da aka fara yi asalin bautar gunki da aka fara yi daga hotuna ne an yi hotuna an yi mutum mutumi su waɗanda suka yi sun yi ne saboda Allah don tana tarihi jikokinsu da suka zo daga baya sai suka ce ai bauta suke musu suka kama bauta musu a yi haƙuri fa daman shi karatu wani lokacin ya zo ma da abin da za ka ji daɗi wani lokacin kuma ya zo ma da abin da ranka zai ɓaci ko ka ji an takura maka amma dai ni hadisin annabi ne na faɗa kawai annabi ya ce duk gidan da yake akwai hoto ko akwai kare mala'ikar rahama ba zai shiga gidan ba subhanallah to Allah kiyaye riwaya ta zo cewa manzo Allah ya gaya wa nana Aisha Jibril ya ce in gaishe ki ta ce ka gaishe shi shi ma wata rana daga ummu sulaim Allah ya dade ita take cewa na shiga na na shiga wajen na na Aisha ummu sulaim ita ce rumai sa'u matar Abu Talha al-Ansari tace da na shiga wajen na na Aisha sai nace aina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina annabi ina manzo Allah yake sai ta ce gashi can a cikin ɗaki na ana yi masa wahayi Allahu akbar ki ji gashi can a ɗaki na ana masa wahayi ashe na na Aisha ta rabauta da har wahayi ake a ɗakinta wa umm musulun ta ce sun makastu masha Allahu an amkusa na zauna iya ɗan lokacin da Allah ya so na zauna ta ina zaune kawai sai na ji annabi ya fito yana cewa haza jibrilu yaqri'u alayki salam ga jibrilu nan yanzu muka rabu da shi ya ce a gaishe ki imam al-haisami ne ya ruwaito wannan riwayar a cikin majmai zawaid da barani ya ruwaito shi amma malaman hadisi sun ce akwai yaqub ibn humayd wanda yake da'if ne mutum ne mai rauni a wannan riwaya Nana aisha Allah tabaraka wa ta'ala ta albarkacinta ta dalilinta aka samar da taimama isra na Aisha dalilin Aisha ne aka aka samar da yin taimama a musulunci duk wanda ya yi taimama yau to Aisha tana da lada Bukhari da Muslim surwaito ruwaito daga Nana Aisha cewa wata rana mun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai da muka je wani wuri da ake ce da shi baida ko kuma sunan wurin zatul jaish wurare ne tsakanin madina da khaibar kamar yadda imamun nawawi ya faɗa a cikin sharh muslim shi bai daɗin da kuma zatul jaish duk cewa ibn tini yana cewa bai daɗin shine zulhulaifa kusa da madina a hanyar makka zatul jaish din kuma yana bayan zul hulaifa miƙacin mutanen madina ana ce da shi bai da in ji ibn tin amma hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari da ya zo ya fi rinjayar da maganar ibn tin din duk da cewa akwai riwaya da ta zo cewa wannan abin da ya faru na matsalar taimama din nan akwai riwaya da ta zo cewa ya faru ne a wani wuri da ake ce da shi al'abuwa tsakanin makka ne da madina al'abuwa wannan kenan take cewa muna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi sallama yaya aka yi an ɗan tsaya ana hutawa sai sarƙa ta ta tsinke sarƙar wuya a ah, a ah. ashe hannana aisha tana sa sarƙar wuya saka sa sarka da awarwaro da zobe kwalliya ne na mata musulunci bai hana ba ita mace ba ta zama ba ta yi rataye rataye da makale-makale da shafe-shafe ba kada wata mace ta yadda ta zauna a rayuwarta tana kwalliya irin ta maza namiji ne kawai zai shiga ban ɗaki ya watsa ruwa ya fito ba tare da ya shafa koda ba koda nan ba ƙaramin rufe asiri take muku ba dan gaskiya wata in ta sa hudan ma ba ta gani ba karki sakaci da ita da gyara jikinki da lallanki mai kyau da dan sarkarki ta wuya lokaci lokaci dan kunnenki mai kyau mace ba ta da kyau ba ta da dan kunne karki yadda ki tinkari mijinki ki je ya gagai ya gagai da dogayen kunnuwa babu ba dan kunne a jiki yana rage wa mace kima yana rage wa mace kwarjini karki yadda fa saboda in ya rinka ganin ki a haka sai ya ji kin fita a ransa daga nan kuma sai ya zo ya fara tunanin wata dan zoben ki mai kyau dan abin rataye ratayen ki ba fashi ki nuna masa kema alhamdulillah masha Allah tabarakallah iya jarin ki kenan zaman gidan mijin nan naki na na Aisha matar Annabi tana sa sarka kuma yau bari ku ga muhimmancin wannan sarkar don saboda wannan sarƙar tana na aisha da ta tsinke ta ɓata ta dalilin ta aka saukar da taimama ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa ya tashi ya sunkuya yana neman mun sarƙata Allahu akbar ina mazajen da ba sa kyautata wa matansu ina namijin da yake ganin ci baya ne ya yi wa matarsa wani aiki ina mazajen da ba su da aiki sai bautar da mata kawai azaba azaba azaba kana nan kana zaune kamar shugaban kasa komai sai an maka Allah ya saka da alkhairi amma yana da kyau ita ma matarka ka rinka tunawa da ita kana taimakonta kana agaza mata wai wani yana cewa abokinsa amma kai dai gaskiya ba karamin banza bane kai ya ce me faru ya ce wai ranar na ga ka fito wai za ku je unguwa da matarka wai sai da ka zo ka buɗe mata ƙofa kai za ka buɗe mata ƙofar mota ha ba ni yanzu in in za ki buɗe ki buɗe in ba za ki buɗe wa ja mota ta ne tafiya ta wai yana zuga abokinsa wani ya ga abokinsa ya je irin store store ɗin na manya-manyan shaguna malls ya je ya yi siyayya wa iyalinsa ya siyo mata kayayyaki ya siyo kaza ya siyo kaza ce tab kai yanzu dan Allah ma can zamanin nan zaka je kana bata lokaci har ka je ka siyo mata wani abu ya so ka bata naira biyar naira ashirin ta naira goma ta je ta siyo manja a leda kawai magi kullun ta rinka sayan na biyar na goma shine za ta san darajar cefane kai yanzu matar taka kai ne zaka rinka mata kaza ba haushe kenan ba ni wanda bai san darajar mace ba abinda muka mai da mu bayi a kai musu azaba ka ga mace malam tana zaune a gida daga kai sai ita babu mace yar aiki ba mai mata komai ɗanta bai da lafiya yana mata kuka yana ihu yana kuka kana falo kana zaune ta gama ma abinci ta kawo maka ta ma abin karyawa ta kawo ma amma ba za ka iya karban yaron nan ka rike mata shi kai masa wasa ka fadda shi waje ya sha iska ba rike kayanki rike kayanki rike rike rike ni ba na son kukan yaro ni wallahi haushin sa ma nake ji yana kukan haka za ta goya ta shiga kicin ga wahala in gidan da ba abin nan ne ruwa yana dukanta babu kicin ɗin kirki wahala sai ta zirga-zirga mataka da daddare za ta tashi ɗanta bayi da lafiya ya hana ta bacci tun farkon dare kai bacci kake amma ya hana ta bacci ba za ka iya karba mata yaron nan ka rike mata ka ce bari ki bacci ki dan huta na minti talatin minti arba'in ba ba za ka iya ba wallahi tallahi da yawan mu ma koran muke, dan Allah dauki kayan ki fita ni ki bani ni bana son wannan kuka haka fa mazan suke faɗa dauke shi ki fita sai ta dauka ta fita ta tafi falo kai kuma gugan kana nan kana kan katiba ka shiga bargo kana mun shari da safe kuma baka yadda a makara maka akan abun karyawa ba haka muke rayuwa da matanmu kullum sai dai ta wanke ma goge maka kai baka da ranar zaka zo ka wanke mata ka goge mata kullum ita take maka abinci take kama daga kai sai ita yau ta wayi gari ba za ta iya shiga kicin ta yi breakfast ba kuma kai ka iya ka yi makarantar bodin ka iya dafa abinci amma saboda girman kan bahaushe ba fulatani wallahi ba zai shiga kicin din nan ya je ya dora shayi da zai sha wa kansa ba ma haka za a yi ni a gidan ba a ci komai ba sai ya fita kawai in yayi wankan sa ya je ofis din sa ya sa a kawo masa haɗi kayan karyawa lafiya ya bar matarsa tana kwance bata ci komai ba kuma ba ta da lafiya kuma bai iya mata ba yanzu aibu ne dan miji ya shiga kicin ya dafa matarsa abinci ta wani bawan Allah Allah ya saka masa alkhairi na ga an ɗauki hotonsa an sa a facebook ga yaro nan ta bashi ya goya mata ya goyi yaro gashi a kicin gashi nan yana ta tuka tuwo gashi a nan guni yana gauraya miya ya juyo aka ɗauki hotonsa su ya ce yanzu duniya ta canja dole ka tsaya ka rufa matakka asiri ta rufa maka aka yi ta comment aka ce an gaishe ka Allah ma albarka wani kuma a ƙasan comment ɗin sai ce banzan bazara kawai mijin hajiya ta ce kun ga yanzu muna maganar addini muna cewa addini ake yi muna cewa sunna muna cewa waye amma a sunna din a hadisi ya tabbata manzo Allah na nayi Aisha take cewa idan annabi yana cikin gidansa da shi muke aikin gida babu mamaki kiga annabi yana tankade babu mamaki kiga annabi yana yanka kubewa ba mamaki kiga annabi yana hurawa matansa wuta manzon Allah gum da kansa babban komanda amma ke yanzu mijinki da kararrawa yake kiranki sai kiga ta ruga da gudu kowa ranar girkinta ta san kararrawa ta ta ce haka fa ake da kararrawa ake kiran mata saboda bai da lokacin da zai fito ya leko ya ce dudu me zai zo ya kira ki ba sai dai kararrawa yanda ake kiran masinja office haka ake kiran ki wallahi wannan ba daidai bane babu mutuntawa a ciki amma a yi mun afuwa a yi mun afuwa ni dai a iya fahimta ta kenan ni na san manzon Allah yana kyautatawa matansa manzo Allah yana faranta wa matansa yana jin tausayin matansa kuma wallahi wani lokacin ba za ki gane rashin tausayin miji ba sai ciwo ya kama ki shi idan bayi da lafiya ba za ki iya bacci ba faɗi tashi ɗebo a kawo kaza a kawo kaza ki mirgina shi ki ɗaga shi ki zaunar da shi wallahi akwai mazajen da yadda ka san yaro jariri haka ake ta riƙe shi ta rungume shi tana ta masa fifita wallahi wallahi ka sai ta kwana tana maka fifita saboda baka da lafiya ko da lafiyar kama an zafi yawa misali amma namiji zai iya yi mazan wannan zamanin ku bani ansa ga ƙura'a ku dandala za su yi wata ta ce za su yi saboda mijinta yana yi mata kenan Allah masa albarka to amma galiban ba sa yi tausayin yayi kaɗan saboda ba mu yadda cewa mu tsaya mu yi wa matan mu hidima ba rayuwa ce ta maguzanci kurin da ake yi Allah kiyaye mu Allah shi gyara mana halin mu da ɗabi'un mu annabi alaihi salatu wassalam shikenan ya tashi da kansa yake neman mata sarka ki rike ki rubuta manzon Allah da kansa yana nema wa nana Aisha ta da ta kina ki mijin zai iya yi bazan yanzu fa asibiti bai zai iya kai ki ba asibiti wallahi sai dai turo sa ko ya ce je ki hau keke na pep wasu ma a caba ake dora su da tsohon ciki ga hawa a caba Allah kiyaye mu annabi ya ce mutane kowa ya tsaya ya jira sarkar aisha ta bata sai an nemo ta eh tafiya ba ake da sahabbai fa annabi ya ce ba inda za a je sarkar aisha ce ta bata kuma lokacin da suka zo wurin ba ruwa aka yi ta neman sarka aka yi ta neman sarka ba a same ta ba mutane suka zo gurin sayyidina abubakar suka ce ya sayyidina abubakar ka je ka yi wa aisha magana ta zo ta ajiye annabi akan sarkar ta kawai ta hana a tafi kai baka ganin abin da aisha ta yi yanzu fa tafiyan nan gaba ɗaya aisha ce ta hana a tafi aqamat bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan nas wa alama walaysa ma'ahum ma ta zaunar da annabi ba ruwa ta tsayar da mutane wurin nan ba ruwa ga lokacin sallah yayi sai na bakar ya ji haushi ran sai ya ɓaci tunda shi kan ƴan ce ko bai tsaya a ko'ina ba sai ya je wajen Aisha to ya tarar da ita annabi yana bacci akan cinyarta Allahu akbar annabi ya kwanta bacci ya yi filo da cinyata ina waɗanda suke labarin soyayya sai su je su ɗauko littattafan soyayya suna karanta littattafan ƙarya ku karanta sunna ku karanta gidan annabi a ba ku labarin tarihin matan manzan Allah inda suka zauna da annabi ku ga yadda ake soyayyar gaskiya ba soyayyar ƙarya ta munafurci da ake soyayyar takarda ina wadanda suke zargin musulunci cewa wai addini ne da yake takura wa mata an takure mace an hana ta a daji suka zo suna tafiya bacci zai kwanta ya yi wallahi miƙe kafarta ta yi wa annabi filo da cinyarta to sai na abubakar ya zo zai wa aisha faɗa kuma yana jin tsoron baya so ya daga sauti kada annabi ya tashi baya so a ce shi ya tada annabi Yanzu ya samu aisha da itace haka sai yake zungura taka yana cewa kin tsaye da mutane ke dalilin ki sarƙa ki ba a samu ba ki ce a tafi mana ba ki kyauta ba abin da kika yi ta ce idan ya zungura min itacen nan sai in shanye don saboda ba na son in motsa jikina kada annabi ya girgiza ya tashi daga bacci don Allah ku ji ku ji mata masu tsare mutunci da darajar mijinsu su tsare masa baccinsa ke ko yanzu nan yana kwance da safe lokacin tashinsa bai ba wani ya zo yana sallama baban maryam ana sallama alaji tashi tashi tashi ana sallama ke ba kya iya tsare baccin mijinki ki gaya musu cewa bacci yake bai tashi ba dan baccin safan nan shine ake samun natsuwa da shi da shi ne zai samu lafiya ya je dan bugu ya muku buge-buge ya kawo muku abin da za ku ci an hana shi bacci ya huta wannan ya zo yana sallama an tashe shi ya koma ya dada koma bacci an dada tashinsa wallahi baki da tsari a gidanki akwai wanda za su tura ma yaro kawai sai dai ka ji an tura ma yaro ba ba ba ba ba ba ba kana tashi a ce ana sallama ko idan yaro ya tambaye ta kuɗin break ko kuɗin tara sai ta tura ta ce ku je ku tashi baban ku ya baku akan naira biyu akan naira biyar sai ki tura yaro ya tashi ubansa yana baccin safe ba za ki iya daukan naira biyar din ki bayar ba saboda ba kya mutunta baccin mijinki mace mai daraja mace wanda ta san darajar mijinta ita ne idan mijinta yana bacci ba ta tashin sa sai dai in shi ya ba da izini a tashe shi barinsa ake ya huta idan wani ya zo ce kai kai kai ku tashe shi a gaya ma sallama nan su yi haƙuri wallahi yana kwance kuma lokacin tashinsa bai yi ba za su zage ki a waje amma ke kuma ci gaban ki ne shi yasa na Aisha da aka yi mata wannan tace na shanye ba na so in motsa dan karin tashi mijina shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance har lokacin tashin sa ne yayi bacci ya tashi da na Aisha take cewa fa ataba ni Abubakar Abubakar ya zo ya zarge ni ya ta faɗa mun maganganu babana yana ta suka na da hannunsa da itace a ƙugona a kunkumina ta ce wallahi matsayin annabi da tunanin annabi yana kwanci akan cinyata na kasa motsawa na haɗe har sai da gari ya waye annabi ya farka yana farkawa kuma babu ruwa sarƙa kuma ba a same ta ba ta wannan dalilin kawai Allah ya saukar da ayat taimama kawai a wannan wurin Allah ya saukar da taimama Allah ya ce kawai ku yi taimama usaid ibn al ya yace ma hiya bi awwali barakatikum ya ali abi bakr wannan ba shine farkon albarkan ku ba ya iyalin gidan abubakar aisha yar albarka gashi dalilin ki an saukar da ayat taimama yau duk duniya ana amfanuwa da taimama tace bayan mun tashi mun taimama muka tashi raƙumin mu za mu hau mu tafi shikenan ashe wannan tawa da ta balle tana nan raƙumi ne ya kwanta a kanta muka sha wahalar nema raƙumi yana tashi aka ga sarƙa. a wata riwaya usaid bin hudayr na ce Allah ya miki albarka jazakillahu khairan gashi ta dalilin ki an sauka mana da ayat taimama gobe insha Allah ta'ala za mu irgo wato bayanai da nassoshi da aka yi bayani akan falalan na na Aisha da kuma yadda Allah ya wanke ta tun daga sama yace tsarkakakkiya ce wankakkiyar mace ce Allah ya ƙara wa nana Aisha daraja Allah sa iyayenmu mata su koyi da nana Aisha abinda na faɗa na daidai ubangiji ya mana arziki ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuban harshe Allah shi yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh